Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar sai kuma tasha alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 18 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Turkiya ta ce ta yi nasarar kwace daukacin tsakiyar garin Afrin na Siriya. tsoffin jami'an diplomasiyya amurka na shirin wata ganawa da wani babban jami'in kore ta arewa a kasar finland sannan yau ake zaben shugaban ƙasa a rasha to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wato mataimakin shugaban najeriya ya ce gwamnatin tarayya ta damu matuka da sace 'yan matan dabci amma masana tsaro na ganin cewa shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba ya kamata a ce tun daga na ci babbin nan makarantu sun samu tsaro fiye da da a can jihar taraba kuma shugabannin fulani ne ke kuka game da cin zarafin fulani da matansu da ake kwasan kawai jiya fulani mu sun ci kasuwan bantaje suka ɗauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su su koma rugagen shanunsu don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla. idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Nijar malaman jami'a ne a yamai suka ba da sanarwar janye yajin aikin da suke daga nan kuma sai maimacin shirin duniyar Amurka na mahmud Lalo sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke rubuto mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce dakarun ƙasar tare da dakarun haɗin gwiwa na Siriya sun karɓa ikon ɗaukacin tsakiyar birnin Afrin yana mai cewa har ma an kafa tutocin Turkiyya a garin. A ranar Asabar ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai kare haƙƙin ɗan Adam ta ce sama da mutane dubu ɗari da hamsin sun fice daga muhallansu a yankin na Afrin tun daga ranar Laraba. Rotaniya baya sun ce jiragen sama na Turkiyya sun yi ta lugudan wuta a yankin. a ranar juma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda ake samun ficewar 'yan gudun hijira daga yankin na gabashin guta da kuma garin na afrin yayin da ƙungiyar nan mai kare yara ta save the children ta ce adadin ƙananan yara da suka mutu a bara a yankin na syria ya haura na kowace shekara tun da aka fara yakin sonia kosh jami'a ce a ƙungiyar ta save the children ta kuma ƙara bayyana wannan damuwar So you have children who haven't seen the sun in more than three weeks because they're hiding for their lives in dark. Ta ce za ka ga yara sun kwashe sama da makonni uku ba su ga hasken rana ba saboda sun buya a ɗakunan ƙarƙashin ƙasa kuma a cikin duhu. A yau Lahadi, kafofin yada labarai a Koriya ta Kudu sun rawaito cewa wani babban jami'in ƙasar Koriya ta Arewa ya kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Finland domin haɗuwa da wasu tsaffin jami'an diflomasiyyar Amurka. hakan na faruwa ne bayan da wata tawagar jami'an kore ta arewa suka kammala wata tattaunawa ta kwanaki uku da jami'an diplomasiyar ƙasar sweden tattaunawa da ake ganin za ta share fagen ganawar shugaba donald trump da takwaran aikinsa na kore ta arewa kim jong un kamfanin jallancin labaran yonhap na koriya ta kudu ya rutu cewa an ga mataimakin shugaban da ke kula da hulɗa tsakanin koriya ta arewa da yankin arewacin amurka chokan il a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke beijing kafin daga baya ya shiga jirgi ya kama hanyarsa ta zuwa a wato finland majiyoyi da dama sun bayyana cewa tsohuwar jakadiyar amurka a koriya ta kudu kathleen stephen na ɗaya daga cikin tsoffin jami'an diflomasiyyar amurka da za su gana da jami'in na koriya ta arewa a ƙasar ta finland a gefe guda kuma ana sa ran wasu jami'an koriya ta arewa za su gana da ƙwararru a fannin tsaro daga birnin sol. 'yan sanda a jihar florida da ke nan amurka sun yi amanna cewa an kammala gano dukkanin gawarwakin mutanen da haɗarin ruftawar wata gada ya halaka da ƙarƙashin baraguzan gadar wacce ake kan gina ta musamman domin masu tafiya a ƙasa ya zuwa jiya asabar 'yan sanda sun ce an ciro gawarwakin mutane biyar baya wani daban da ya tsira daga harin wato daga ruftawar gadar amma kuma ya rasu daga baya juan perez darekta ne a ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar miami dade a jihar ta florida although we expected that perhaps we may find more. Thankfully, we did not. So this tragedy ends with a total of six. Ya ce ko da yake mun yi fargabar za mu samu ƙarin mutanen da suka mutu, amma muna godiya ba a samu ba, saboda haka wannan haɗari ya ritsa ne da mutane shida. Duk da haka za mu sake komawa mu tabbatar da cewa babu wanda aka bari a baya. A halin da ake ciki, hukumomi na bincike ne su ga ko wani tsago da aka gani a jikin gadar kafin ta rubuta na da alaƙa da rugujewarta. a ranar juma'a an samu rahotanni da suka nuna cewa shugaban injiniyoyin da suke aiki akan wannan gada ya bar saƙon waya ga jami'an jiha a ranar laraba inda ya musu gargadin cewa gada fata tsage dala miliyan goma sha hudu da dubu ɗari biyu a kashe wajen gina wannan gada ana kuma shirin buɗe ta ne a baɗi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi ake zaben shugaban kasa a rasha zaben da ake kyautar zaton shugaba vladimir putin zai lashe yanzu haka shekarun shugaba putin akan karagar mulki goma sha takwas yana kuma takara ne da abokanan hamayya bakwai waɗanda ake ganin ba za su yi iya goga kashi da shi ba ana kuma sa ran zai samu sama da kashi hamsin na adadin ƙuri'un da za a kaɗa ko da yake gangamin yakin neman zaben na fatan zai samu har kashi saba'in cikin ɗari wato cikin ƙuri'u ɗari babban mai adawa da putin shine alex navalny mutumin da aka haramta wa tsayawa takara bayan da aka same shi da laifin almubazzaranci a watan disambar bara aka kuma yanke mai hukuncin shekaru biyar amma na je ka gyara halinka navalny yana ikirarin cewa hukuncin bita da kullin siyasa ne kawai kusan dai masu kada ƙuri'a miliyan 109 ne ake sa ran za su fita zaben inda hukumar da ke kididdiga a ƙasar ta ce ana sa ran kashi 70 na wannan adadi za su fita a kada ƙuri'unsu. a yau lahadi rundunar sojin isra'ila ta ce ta rushe wani mashigi a yankin zirin gaza da mayakan kungiyar hamas suka tona domin kai hare-hare akan iyakoki ta cikinsa dakarun na isra'ila sun ce a shekarar 2014 sun ruguza wani sashi na wannan mashigi amma kungiyar ta hamas na kokarin ta sake gina shi kakakin sojojin kasar laftanar kanar jonathan conricus ya ce yunkurin sake gina wannan mashigi asarar kuɗi ne da bata lokaci yana mai cewa a maimakon haka gara kungiyar ta yi amfani da kudaden da take kashewa wajen gina wannan mashigi domin kyautata rayuwa al'ummar yankin na gaza ya kara da cewa dakaransu ba sai sun yi amfani da ababen fashewa ba wajen rusa wannan mashigi sai dai wani kakakin kungiyar ta hamas ya ce isra'ila na yada samun wannan nasara ce wacce ba gaskiya ba domin ta kara wa dakaranta da yahudawa da ke zaune a yankin na gaza kwarin gwiwa Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshinbajo ya ce gwamnatin tarayya ta damu matuƙa da sace 'yan matan dabci sai dai kuma masana na nuna damuwa kan rashin matakan tsaro tun farko kafin a sace 'yan matan ga rahoton Hassan mai na kaina. Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Oshinbajo ke cewar don tabbatar da an kare makarantu daga irin samaman da mayakan Boko Haram suka kai garin Dabci. Shugaba Muhammadu Buhari ya damu da matsalar tsaro musamman da ake fuskanta a halin yanzu. Ya masha nana ta cewar tunda muna sane da cewa talakawa sun zaɓe mu musamman a wancan lokaci bisa yadda matsalar tsaro ta addabi Najeriya. A saboda haka za a yi duk mai yiwuwa don tabbatar da cewa cewar an shawo kan wannan al'amari. Duba da yadda satar 'yan matan dabci ya ta da hankalin kowa a ciki da wajen Najeriya. Ƙwararru irin su Malam Ibrahim Muhammad da Maturu yana cewar kama daga lokacin da aka sace 'yan matan Chibok da ya kamata ce an ɗau darasi. Shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani. Mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba. Ya kamata a ce tun daga na Chibok ɗin makarantu sun samu tsaro fiye da da ta yanda alal akalli in ma da a ce an samu damar sace yaran a ce an samu jami'an tsaro an yi musayar wuta da su to wannan zai fi kama hankali mutane za su fi gamsuwa da cewa an ba da tsaro fiye da a ce an zo an ɗauke yaran nan cancak babu jami'in tsaro ko ɗaya a makarantar. Na tambayi wani masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salmanu to ko yaya za a kauce wa sake sace 'yan mata a makarantu nan gaba? Su jami'an tsaro dole ne su ƙara dage dantse akan abubuwan da suke damata. Gaskiya al'amarin ne cewa suna iya kan ƙoƙarin su saboda tsare wa'annan wuraren. Amma idan ka duba faɗin wurin kaɗai ba ƙaramin wuri ba ne na ɗaya kenan. Babu yadda za ka yi irin wannan yaƙin na 'yan ta'adda ba tare da wa'annan human intelligence ɗin ba. So abin da ya kamata shine a ƙara dage dantse wurin samun wa'annan intelligence ɗin kuma ya zama cewa intelligence ɗin eh, an samu credible intelligence kuma idan aka samu a yi amfani da shi. Na biyu shine cewa a duba irin waɗannan wuraren idan muka duba waɗannan vulnerable points ɗin sai a duba to ne security da za a iya ƙara masu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tsaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. To a gaida Hassan mai na kaina, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin shawo kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wasu sassan jihar Taraba. ƙungiyoyin fulani sun zargi wa ana yi musu kamun ɗauki ɗaiɗai ciki har da matansu da suke sayar da nono Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. na baba nan ma shine wanda ya faru a yankin ƙananan hukumomin takun da usa inda aka kama wasu matan fulani batun da shugabannin kungiyoyin fulani a jihar ke kira da a duba lamarin da gaggawa amma wajen wani taro manema labarai da suka kira shugabannin ƙungiyoyin makiyayan su nuna ɓacin ransu na yadda ake bin su har kasuwanni ko kuma akan hanya ana kamawa alhaji muhammad gongola shine shugaban kungiyar tabitar fulako a jihar ya ce abin da ake musu a karamar hukumar takun kan ya ma kai intaha eh, ba fulata ne in zai je ya ci kasuwa takun sai ya ɗauki haya na sojoji sannan ya je ya sayar da sanuwan shi ya nema ma gidan shi abin da zai ci yau a taraba muka kai wannan matsayin yau a taraba ya zamanto in ɗanka bai da lafiya za ka kai shi asibiti sai ka ɗauki hayan sojoji in matanka za ta haihu za ta je asibiti ba dama ka tare direba ka ɗauki mota ka kai ta asibiti sai ka ɗauki hayan sojoji yau taraba bafulatan ya kai wannan matsayin a local government takun local government gwamna yanzu magan da nake yi da kai nan an kashe fulani shekaran jiya sun ci kasuwan wai bantaje sun ɗauki hayan sojoji a mai da su gidajensu a ƙashin bila maganar da nake maka yanzu an kama bafulatani sama da hamsin yara ƙanƙanana da yaggonsu da ɗan guzurinsu da yaggonsu na ɗaure shanu har da mata biyu masu sai da fura-fura duk an kama su wannan abu bai zama abin mamaki ba a najeriya ake yin wannan abu tuni da wannan batu ya kai ga uwar kungiyar miyatti Allah ta kasa inda shugaban kungiyar mai kula da jihun arewa maso gabas mafin dan danburam ya ce dole gwamnatin tarayya ta tashi tsaye mudin da gaske ake game da batun neman maslaha a abubuwan da ke faruwa a taraba a muna faɗakar da duniya cewa abin da muke faɗa na zalunci da ake wa makiyaya a jihar taraba an kara tabbatar mana da cewa ana kai ba za a fasa ba duk da zuwan shugaban kasa da kuma zuwan kwamiti da shugaban kasa ya mataimakin shugaban kasa ya tura muka zanna don a yi sulhu tsakanin gwamnatin jihar taraba da hukumomi da ke kuntatawa fulani da kuma kungiyoyi na fulani tun tafiyan shi mai girma gwamnan iboni har yau mu ba a kira wani ba fulatani ba don kafa kwamiti ba ba a zanna da wani ba fulatani don a ga yadda za a yi gyara ba sai kwasan kawai muka je an haura wa fulani a takum da usa karamar hukumar usa ana kashewa ana kashe dabbobinsu a kalla ba a kasar ba mun yi asaran mutum fiye da goma sannan mun yi asaran dabbobi fiye da dubu daya ba wadda aka kama daga kabilan kutef ko jukum da suka wannan aiki sai kwasan kawai jiya fulani mu sun ci kasuwan bantaje suka ɗauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su su koma rugagen shanun su don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla suka zo suka tasa su a gaba da motoci za a mai da su gidajen su inda suke kiwo a kashin bila shugaban karamar hukumar takum ya zo da dpo ya karbe su a hannun sojoji aka kai su cikin garin takum kamin a ankara jiya an kawo su hekutan yan sanda na jihar taraba dai mun je wurin kwamishinan yan sanda don mu nemi belin yan uwanmu wanda ga su da kayayyakin su su igiyoyi akwai ma mata masu hura da nono a ciki don mu nemi belin su a bada belin su abinda suke gaya mana gwamna ya ce kada a bada belin kowa to sai dai ko da na tuntube shi shugaban garma hukumar takum honorable shibanti kare ya ce ba haka kawai ma suke kama fulani ba duka kowane gefe in muka san wanda aka kama muka zuwa mu yi magana a duka kowane gefen da in ka kama tun da mun kuna neman zaman lafiya kafin sai mu je mu yi in muka duba wanda biranen da suke tare da mu nan sai mu yi magana mu ce a kaza kaza amma wayanda ba mu san su ba shi ne yana hannun doka sai mu bar ba eh, hukuma amma wayanda mun san su da zama da mu Muka iya mu ce a ah, wani an san shi kaza kaza kaza shi ma kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba SB David misal wanda ya ce bai da cikakken bayani game da wannan kamun kasancewar baya gari to amma ko ya ce matakin ma da yan sanda kan dauka ai bai rasa nasaba ne da tashi tashi hankulan da ke faruwa waɗannan yankuna Eh to ka ga damun shi abun ya faru za ka je madangano daban-daban. Eh, muna kira a zauna lafiya kamar yadda kullum muke kira cewa abin da zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai kawo ba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Ina kuke 'yan uwa na saura. a gaida ibrahim abdulaziz a jamhuriyar nijar kuma malaman jami'ar yamai sun ba da sanarwa kawo ƙarshen yajin aikin da suka shafa wata guda suna gudanarwa da nufin nuna rashin jin daɗi game da dukan da suke zargin wasu ɗalibai sun yi wa wani malamin jami'ar a tsakiyar watan jiya lokacin da wani saɓani ya shiga tsakaninsu wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana da ƙarin bayani le gouvernement le snex et le recteur ont convenu de ce qui suit. A sanarwar da magatakardar kungiyar senate ta malaman jami'ar reshen Yamai Muhammad Kabiru Mamman ya karanto bayan tantaunawar tsawon awoyi da hukumomin ilimi mai zurfi. Malaman jami'ar ta Yamai sun yanke shawarar kawo karshen yajin aikin da suka tsunduma a tsakiyar watan jiya saboda abin da suka kira yunkurin azabtar da malamin jami'a. Laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai waɗanda tuni aka kori biyar daga cikinsu daga jami'ar. The Snack Section Dyname décide de la levée du modeur de grève illimité. Ƙungiyar Snack Reshen Yamai ta bukaci magoya bayanta cewa daga yanzu su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin cike giɓin karatun da ya biyo bayan wannan yajin aiki da aka shafa wata guda ana gudanarwa. Et à prendre toutes les dispositions pour rattraper le retard académique consécutif à cette grève. batun rushe kwamitin ɗalibai mai kula da sha'anin tsaro da lazabtarwa da ake kira kazo wanda malaman jami'a suka nuna bukata a kai wata magana ce da taron tantaunawar bangarorin biyu ya ɗora wa hukumomin jami'a alhakin zakulo matakan da suka fi dacewa kafin nan ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya tabbatar wa malaman jami'ar cewa gwamnati za ta yi tsaye-tsayen daka domin tabbatar da tsaro a faɗin jami'ar ta abdulmumuni sannan ya gargaɗe su su matsa ƙami domin cike gibin karatun da yajin aikin ya haifar. Et nous allons également veiller à travers cet accord que la sécurité soit garantie sur l'ensemble du territoire universitaire. a ranar larabar da ta gabata ne kwamitin mashawarta a jami'ar yamai ya ba da sanarwar korar wasu gaggan shugabannin kungiyar ɗalibai ta inun kimanin biyar daga jami'ar kwata-kwata saboda zargin su da yunkurin dukan wani malamin jami'a a farkon watan jiya lokacin da ya yi ƙoƙarin ratsa wani taron ɗalibai lamarin da ya sa malaman jami'ar ya mai tsunduma yajin aiki na sai yadda hali ya yi rashin jin daɗin wannan yajin aiki ya sa ƙungiyar iyonun kai maganar gaban shari'a sai dai alkali ya ce ɗaliban ba su da hurumin gurfanar da malamai akan batun yajin aiki yanzu kam abin jira a gani shine idan ɗaliban za su koma kan ajin karatu ko kuma a'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar gaskiya wannan sai da ilimi kake so wannan sai da ilimi ilimi haske ne a duniyar nan ilimi lantarki ne a duniyar nan ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne ilimi to a gaida sulamu mana barma jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin da dabarwar da ta kunno kai tun bayan da shugaban Amurka ya sallami sakatar harkokin wajen kasar Rex Tillerson daga mukaminsa inda ya mai gurbin sa da shugaban hukumar leken asirin ƙasar ta CIA wato Mike Pompeo wanda za ku ji dan takaitaccen tarihinsa. Sunana Mahmud Lalo. tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sallami sakataren harkokin wajen kasar rex tillerson ake ta kairuwa rana har ma aka fara fargabar cewa trump ɗin zai yi wa gwamnatinsa garan bawul domin a cewar rahotanni ya nuna wasu alamu da watakila za su kai ga hakan wannan sallama ta tilasin ta baza cikin gaggawa kamar wutar daji inda 'yan majalisar dokokin ƙasar ta amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen ƙasar Sanata John Conin dan jam'iyyar Republican ne. Uh, Ban ji daɗi ba da Tillerson zai tafi, amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai. Ga kuma abin da Sanata Robert Menendez ɗan jam'iyyar Democrat ke cewa. A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya ya faɗi wani abu daban kan batu guda wannan zai haifar da rudani a duniya. Shugaba Trump dai zai maye gurbin tilasin ne da Mike Pompeo wanda ke shugabantar hukumar leƙen asirin amurka ta cia ga waɗanda ke bibiyar siyasar amurka pompeo ba bakon suna ba ne a sha'anin gudanarwa a amurka domin an jima ana damawa da shi ya taɓa yin wa'adi uku a majalisar dokokin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican inda ya wakilci jasa ta kansas yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara marawa shugaba Trump baya a lokacin da ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin Amurka. A lokacin da yake majalisa, Pompeo ya kasance ɗaya daga cikin jagororin da ke suka shirin kiwon lafiyar nan mai rahusa na Obamacare. Ya kuma jima yana nuna adawa kan matsayin nukiliyan nan da aka kulla tsakanin Amurka da wasu manyan ƙasashe biyar a gefe guda da kuma Iran a ɗaya gefen a shekarar 2015. Bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa ya amince a tattauna da Koriya ta Arewa ba tare da ɓata lokaci ba, Pompeo ya mara masa baya. Idan har majalisar ta amince da zaɓinsa, Pompeo zai kasance mutum na farko da ya shugabanci hukumar leƙen asirin ƙasar ya kuma zama sakatar harkokin wajen Amurka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban kwamitin da ke kula da harkokin wajen Amurka a Majalisar Dattawa, Bob Coker, ya ce ana sa ran a watan Afrilu za a yi zaman tantance kwarewar Pompeo. Daga cikin kalubalen da masana harkar diflomasiya suka bayyana zai tunkara idan an tabbatar mai da makamin nasa akwai batun tattaunawa da koriya ta arewa da kuma matsayin da aka cimma ta nukiliya da ƙasar iran amma wani rauni da suke ganin pompeo yake da shi shine ba shi da kwarewa a fannin harkar diflomasiyya wasu da dama na daga alamar tambaya ko abu ne mai yiwuwa mutum ya aikinsa cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin shugaba trump to sai dai kofar da aka samu ta tattaunawa da koriya ta arewa batun da trump da talasin suka rika kalamai masu saɓani a kai ya sa wasu sanatoci musamman ma daga bangaren 'yan republican suna ganin irin salon mulkin trump na kai ƙasar ga gaci a cewar sanata mike rounds kowace gwamnati na da irin nata salon mulki ga dukkan alamu wannan shugaban yana da nasa irin salon da ya sha bamban da sauran shugabannin da suka gabata tana dai wannan lamari ya ja hankulan masu fashin baki a duniya baki daya Dr. Abbati Bako na cibiyar nazarin demokuraɗiyya da mulki da kuma siyasa ta duniya a Najeriya wato IPRC yana ganin wannan dambarwar siyasa zai iya shafar kima Amurka idan duniya. To alhaƙiƙa wato a kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya na tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokuraɗiyyar siyasa a duniya dole zai ringa wato zagonyewa ko mu ce zai iya tsira cewa. A gefe guda kuwa mutane da dama musamman ma daga nahiyar Afirka sun fi tunanin alkawuran da Rex Tillerson ya yi yayin ziyarar da ya kai nahiyar a makon da ya wuce. Dr. Abubakar Umar Kari masani ne a fannin siyasa a Jami'ar Abuja, Najeriya. Kasancewa an tuɓe shi daga mukaminsa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba to akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta ta ma wani amfani masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka haɗa ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To Muhammadu karka yi nisa, amma yanzu ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fara ne da sallama yana mai cewa ku miƙa min mu ga iyalan marigayi sanata Ali Wakili wanda Allah ya suwa jiya a gidansa da ke Abuja. Aiki da muka yi ƙarƙashinsa a lokacin da yake hukumar kastam. ba za mu taɓa mantawa da halayensa na kirki ba. Allah ya ji kansa ya rahamce shi, saƙo daga Bala na yashi unguwar yashi lakwaja da Malam Aminu Zaria. Saƙonmu na gaba ya fito daga Rulwani Ibrahim London Uba Adamawa, yana mai cewa ina mai kira ga gwamnan jihar Adamawa Umar Jibrila Bindo, cewa mun ji cewa duk ayyukan da ya bayar na hanyoyi da sauransu za a kammala su kafin ƙarshen wannan shekara. To amma aikin hanya da ake a garin Wuba aikin ya tsaya cak, ko menene ya faru ba mu sani ba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah maimaita mana gwamna mai kishin talakawa. Saƙonmu na gaba cewa muna fatan taron da ƙasashen Sahel da kuma wasu ƙasashen Turai suka a birnin Yamai, da zammar hana matasa zuwa Turai ta barauniyar hanya ya tasiri. Saboda an daɗe ana ire-iren wannan taruka amma babu wani sauyi da ake samu. Sako daga Adamu Aliyu Ungulle da Usman Sarki Ma'azu daga Rediyo Amfani Difa, Jamhuriyar Nijar. To ga Muhammad ya dawo mana da labarai a takaici. shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce dakarun kasa tare da dakarun haɗin gwiwa na siriya sun karɓe ikon ɗaukacin tsakiyar birnin afirin yana mai cewa hamma an kafa tutocin turkiya a garin a ranar asabar kungiyar syrian observatory for human rights mai kare haƙƙin ɗan adam ta ce sama da mutane 150 sun fice daga muhallansu a yankin afirin tun daga ranar laraba rotannin baya sun ce jiragen sama na turkiya sun yi talagudan wuta a yankin gabanin haka a yau lahadi kafofin yada labarai a koriya ta kudu sun rawaito cewa wani babban jami'in kasar koriya ta arewa ya kama hanyarsa ta zuwa kasar finland domin haduwa da wasu tsaffin jami'an diplomasiyyar amurka hakan na faruwa ne bayan da wata tawaga jami'an koriya ta arewa suka kammala wata tattaunawa ta kwanaki uku da jami'an diplomasiyyar kasar sweden tattaunawar da ake ganin za ta share fagen ganawar shugaba trump da takwarar aikinsa na koriya ta arewa kim jong un kamfanin dillancin labaran yonhap na koriya ta kudu ya roito cewa an ga mataimakin shugaban da ke kula da hulɗa tsakanin koriya ta arewa da yankin arewacin amurka chokan il a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke beijing a ƙasar china kafin daga baya ya shiga jirgi ya kama hanyarsa ta zuwa ƙasar ta finland 'yan sanda a jihar florida da ke nan amurka sun yi amanna cewa an kammala gano dukkanin gawarwakin mutanen da haɗarin ruftawar wata gada ya halaka daga ƙarƙashin baraguzan gadar wacce ake kan gina ta musamman domin masu tafiya a ƙasa ya zuwa ji asabar 'yan sanda sun ce an ciro garwakin mutane biyar a ko kuma wani da ya karasa a asibiti wanda ya kai adadin zuwa shida kenan a yau lahadi rundunar sojin isra'ila ta ce ta rushe wani mashigi a yankin zirin gaza da mayakan kungiyar hamas suka tona domin kai hare-hare akan iyakoki ta cikinsa. dakarun na isra'ila sun ce a shekarar 2014 sun ruguza wani sashi na wannan mashigi amma kungiyar ta hamas na kokarin ta sake gina shi to da masu raro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 a agogon najeriya da nijar wato karfe 5 a agogon ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatarwa da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya bada da umarni da ma injiniyan mu na yau Al Santos. nisar fili hashin kuma da ke cewa sai mun sake haduwa salamu alaikum